Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakil Muhammad Mahmud ya yi da daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadas da ke jamhuriyar Nijar, Muhammad Ma'azu Umaru Sanda, kan matsalar karancin ruwan sama da aka fuskanta a damunar bana da kwararowar hamada da kuma kwari, wanda ya sa da yawa daga cikin manoma ƙauracewa gonakinsu. inda masana ke hasashen cewa za a iya fuskantar karancin abinci A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya a makon jiya. Hamid gareka. Ya za a kwatanta matsalar wadda hatta kai ga sauran manoma za su iya ƙaurace ma gonakansu. Shi an fuskanci haka. Za mu ce eh, mutane sun ƙauyace ma su ko sun tsere ma su dangance da rashin ruwa. Amma abu ne wanda take wa ya zo shi. Amma shi kasan abu tun kan ya zo ake maganin shi. Tunda an ba a samu kamar da gudan yin ruwa shi wannan gudan yarwa gulabai su yake ba da damar cajin nap kenan kasa an wannan kasa ta samu ce caji shi yake samun a samu ruwa a wadatacce a kasa kenan cikin rijiyoyi cikin forage kenan dangance da wannan yanayin shekara wanda mu samu kamar muna ganin mu samu wadataccen ruwa kenan abu ne wanda yake iya wakana kenan kuma maganin ta wannan shine balle ma an kundi ba cikin kwanakan nan mai zauwa gwamnati karkashin fuskar gidan gona minista ta gidan gona zai lansan journée ta noman rani kenan noman rani za a shiga kenan aka shiga noman rani shi noman rani kaga an za a yi dole da ruwa amma dangance da wannan matakan aka ɗauke su gaskiya shi ne hanya ta ne ake cewa ta maganin wannan kamar matsala ko da ta zata ta zo ta tunda an noma dukkan duniya an aka ruwa ya haida a ce kana jiran kamar ruwa sama kenan shi ko wannan hanya mine ce wannan madatsa ce kamata a ce an yi ce wannan madatsa kenan akwai rijiyoyi wanda suke da ƙasa a yashi kuma a samu a yi manyan hudun ruwan shi an da yake kudin an da yake nesa komin nisan shi aka sa maka hiddo to nake ganin gaskiya eh, insha Allah za a ciwo kan matsala bai ci haka nan saboda mi saboda an ka dauka kaga magani dai da ka zo ka ce akwai magani an ka ci gidan gona ma amma baka ba kyauta ce ake ce a bada da ka zo ka ce ka matsalar kwari aka tona malamai suka ci sa gani ha baka magani kyauta kamar yadda hudi kaga har ga taki na ruwa ma kyauta da aka bamu ba ga iri an bamu irin ma mun kai mun bada na noman rani akwai yanda mana to ka gani me yasa ruwa ne kenan wani ruwa aka samu to insha Allah za a ciwo kan matsalar duka da take iya ai an ka dauka bara an ka dauki kamar kasar eh, communiquin tabelot akwai wani wanda suka kauye ma dangance da kamar karamci ko rashin ruwa a wadace eh, kamar eka wajen 600 ko da 66 ne cikin communiquin eh, tabelot wanda mutane suka kauye ce kuma jehi jehi ana samun wa'ansu dangance da me ake cewa man rashin wadatar ruwa matakan da za a ɗauka ne na neman ruwa don an yake an rijiyar ka ƙasa ta je ta abinga ta cinye shi kenan aka samu aka yasa a samu ruwa an kuma ruwan ya yi nisa aka samu aka yi rijiya wanda ta yi nisa kwarai aka yi rami mai tsawo a samu a ciwo kan matsala kuma na uku game da hudi babu kamar wannan madatsar ruwa an wanda madatsar ruwa yanzu an ka diba akwai pizza ai kaga mai na hudi gwamnati ko ina yake shi yake yaƙi ya shiga nan ya shiga nan ya kawo furoji shi ko furoji zai kawo aida saboda dama dan rayuwar mutane ta yi kyawu to dangance da haka nan kaga ya zo shi pizza yanzu haka akwai wannan baraji ana nan ana yi ana nan ana yin baraji kin nan na pizza kenan aka samu kamar biyu ko uku irin wannan aka yi to insha Allah duka wannan matsaloli ta ruwa a ciwo kanta jihar agres jiha ce da ake fama da gurgusawar hamada ga manoma da take kai neman talakume gona kai da dama kuma sai gashi an fuskanci karancin ruwa hakan ba iya haddasa wasu kama karancin abinci ko kuma karancin kayayyakin wanda ake fitarwa ta amfanin gona an ka dauka ba ma agadas ba dukkan nijar wannan matsala hamada tana zuwa kaɗan kaɗan kaɗan shine ake cewa desertification bai can haka na akwai eh, matsala alo ta biyu ita ce ta ta canjaman climatic canjin yanayi kenan wani canjin yanayi shi ma kaga ita ma wata matsala ce diya in ka diba da lokacin nan an da ake ruwa da yawa yanzu sai kaga ruwan kaɗan ake kuma da ake ruwa kaɗan sai ga ana yin shi da yawa to shi wannan kamar matsowar eh, hamada akwai protection da barci da ake wannan an ka diba masu hannu da shiri duka suna yi kuma wannan yana tsare wannan eh, malmatsowar eh, mai ake ce mishi hamada kenan na hari na biyu akwai gargadi da ake ma mutane na dashe-dashen ice tunda ice shi ana da shan shi gaskiya yana rage wannan matsala ta hamada kenan shine ya kamata kuma da canjin yanayin mu ka gani tunda an ka diba shekara nawa tun independence sata har zuwa yanzu kowane shekara gwamnati yana sallan nan ta wata ta tura'ut kuma ana da shi da shan ice amma wanda shan ice da ake aka yi miliyar nawa ake shuka na ice amma sai a bar su rashin tattalawa ne kenan ni kira ga mutane ya kamata mutane su ci gaba da dashen ice amma dashe ba shi kadai bane magani sai an tattalin shi tunda an ka dasa ka tafi ba kai ba komi amma an kai tattalin shi shine alheri gare ka to shine kenan mun matsawar hamada da kuma wannan kalamcin ruwa yana iya ya shawa ya shahi kamar wajen abinci amma aka ɗauki wa'annan matakai gaskiya ne a gani na kuma haka ne an Allah da za a ciwo kanshi na fara mu canza yanayi na biyu wannan itatuwa mu sashi kuma an muka sa su babaran su ba muke himin bisu da kawai muna tattalin su na uku akwai masu hannu da shi ne da yawa yanzu an ka ɗauki wannan proje polio da ake wadi akwai protection da barji da da yawa in ka ɗauka cikin gurin da yake aiki kuma kaga wannan yaƙi ne da wannan hamada akwai brisbane da ake wannan shi ma kariya ce da hamada duka duk wannan abin ana yi gaskiya bakin gwalgwado hanyoyi ne na yaƙi da hamada. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadas, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, da kuma wakil Agadas Hamid Mahmud, sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikinmu shine uwa uba.